Kesa ko Makirci kashi na tara wallafar Maryam Obam wanda ni Anti Mimi nake karanto mai saurare a cikin wannan tasha ta al'amarin duniya TV har ta ƙara shigowa falon bai kuma cewa komai ba sai kallanta da yake yi yayin da falon ya cika da sautin kukan Fauziya Hajiya binta zama ta yi akan kujera sai a sannan Mahmud ya iya furta kalmar mama ta ɗaga mai hannu alaman ya shiru ta ce na ji komai ba na buƙatar wani magana yanzu dai kafin wani bayani ka dawo da matarka ganin yadda ta ɗaura fuska babu alaman wasa a ciki Ya sa ya ce na dawo da ita jin haka fauziya da ke kukan munafurci ta matsa kusa da hajiya binta tana faɗin wallahi mama na san nan gaba zai ƙara saki na in dai a kan waccan matar tashi ne ta nuna salma da gaba komai nata ya tsaya cak sai a sannan hajiya binta ta kalli salma ta ce malama ki zauna kin wani tsaya ki kam salma ta yi sauri ta zauna nan hajiya binta ta kalli fauziya da ke faman shira da kuka ta ce fauziya na ji abin da ya faru tun daga farko na yi mamakin da wannan kalma ya fito daga bakin ki a yau inda ba ni da wani alaƙa da ke da sai na sa an hukunta ki domin ba zan bari a ci sarrafin jika na ba ina so daga yau ki sani akan wannan yaron zan iya saɓa mu kowa Don haka ki kiyaye kar ki kuma aikata wannan kuskuren don ba zan ɗauka ba. Fauziya da mamaki ya cika ta, ta amsa da tu. amma cikin zuciyar ta faɗi take wallahi sai na yi maganin ki. ba sai kin ga abin da za a haifa ba balle ki kira shi jika ba nan da kwana biyu cikin zai zube sai in ga ta tsiya hajiya bin ta katse mata tunani da faɗin saura ke na zo ne in miki kashedi salma ta ɗago da kai cikin tsoro tare da fargaban mai za ta faɗa ta ce na ga take-takenki ba kya son wannan cikin sai ya sa kike wasa da shi wallahi kin ji na rantse miki in dai wani abu ya sami wannan cikin sai na sa a hukunta ki ta ci gaba da faɗin na sa an kawo masu aiki wanda za su dinga yi muku abinci saura kuma ki kore su in dai kika yi hakan sai na saɓa miki daga yau za su fara abinci a gidan nan har sai kin hayu in ya so kiyaye duk abin da kika ga dama salma cikin sanyin murya ta ce na gode mama Hajiya Ben ta ce dai na gode min ba dan ke nayi ba ta ce ku ba mu waje nan ita da Fausiya suka tashi kowace ta yi ɗakin ta ta kalli Mahmud wanda gaba ɗaya ya shiga cikin wani hali sai ta ga kamar ya rame lokaci ɗaya ta ji ya ba ta tausayi ta tashi ta dawo kujeran da yake ta kira sunan shi ya amsa cikin taushin murya ta ce ban ji daɗin abin da kai ba duk da ita ma bata kyauta ba bai kamata ka sake ta ba yar uwarka ce ko kana so ka ɓata mana zumunci ne yayi saurin cewa a'a mama abubuwan fauziya ne sun yawa rashin mutuncin yau daban na gobe daban ta ce ka yi haƙuri kaji ba na so in ƙara jin kafarta kalmar saki a bakinka kai ma gashi yanzu za a fara maka haihuwa ko kana so kai ma naka ne ya ce mama allah ne shaida na ba na sakin mace ba tare da hujja ba ta ce ko ma me daga yau ba na so ka ƙara hukunci akan komai kaji ya ce sha allah nan suka ɗan taɓa filin ɗa da uwa sannan ta tashi ta wuce fauziya tana shiga ɗaki ta ɗauki waya ta kira mamanta tana faɗa mata abin da ya faru hajiya zaliya ta ce lallai binta dole in sake ɗaukan mataki a kanta wato ita idonta ya rufe akan za ta samu jika ko shine har take faɗa miki magana a gaban wannan 'yar iskan kar ki damu zan ɗau mataki fauziya ta ce ni yanzu gaba ɗaya ma ya daina zuwa ɗaki na gaba ɗaya ya tare a wajenta hajiya zaliya ta ce kar ki damu kwanan nan zai dawo wajen ki. bari cikin ya zube ai yau saura kwana biyu sati ɗayan da sati ɗayan ya cika kin ga in cikin ya zube a nan sai mu san yadda za mu yi mu zuga binta akan da gangan ta zubar na tabbata sai ta sa an mata wulaƙanci daga ƙarshe ta sa mahmud ya sake ta kin ga ya dawo naki ke ɗaya sai yadda kika ce nan fauziya ta saki shewa cikin jin daɗi ta ce kai mama sai yasa nake son ki wallahi hajiya zaliya ta yi dariya ta ce zan iya yi komai a kai ai idan in ga kina farin ciki wasa-wasa har sati ɗayan ya wuce sati biyu amma cikin na nan fauziya ta shiga damuwa sosai kullum salma kamar ana ƙara mata lafiya ga wani abun baƙin ciki hajiya binta tana yawan zuwa duba salma da gaya take ciki hajiya binta ta sauko akan tsanar da ta musalma suna ɗan suna da gida a afuwan suna da gida a zontu wani katon gida ta sami labarin gidan ya zama na fauziya ga wani gidan gonansu inda ake haɗa su drinks kala-kala da su kaji kifi da sauransu shi ma ya zama mallakinta ga wasu gida da take da su guda biyu a cikin abuja dan ta kira mamun ta tambaye shi akan mai zai sa ya ba fauziya gida da gidan gona bai faɗa mata ba dan ya ce wallahi ba shi ya bata ba ta kira fauziya ta ce ya aka yi ya zama nata buɗan bakin ta ce ki tambayi ɗanki mana Abun ya bata mamaki gashi ta ji labari wajen mutane da dama akan halayen fauziya na bin malamai na hajiya bin ta ji ta fitar mata a rai ta ce insha Allah zan ƙara dagewa da addu'a tun daga lokacin da fara sake wa Salma domin ta gano ita ce mai son ɗanta tsakani da Allah fauziya ta je wajen boka akan har yanzu cikin bai zube ba nan ya ce mata ai cikin ba zai taɓa fita ba amma abu ɗaya za a mata yaron zai zo ba da rai ba ya ce in ta yarda to ta ce ta amince ya ce to duk sati za a dinga yi ma aljanu yanka suna shan jini akalla za ki dinga kashe miliyan biyar duk sati ta ce babu komai in dai za a kashe dan ya zo ba da rai ba ni buri na kawai yaron ya mutu tun da ni har yanzu ba ni da ciki ya ma daina kula ni boka ya kwashe da dariya domin ya ga zai tatse ta ya ce ki tashi ki je sai na ji ki ta tashi ta fita boka ya kuma kwashewa da dariya ta da faɗin mahaukaciya ni na isa in kashe mutum ne ko in zubar da ciki ni ma sana'a ne in na faɗa abu ya faru amma wannan ban yi sa'a ba sai ki kawo kuɗi in ta ci salma ta ja yarinyar matar nan jikinta yadda yarinyar take faɗa mata bara suka zo abuja ita da mamanta wanda take ɗauke da breast cancer sai a sannan salma ta lura in ta shiga ɗakin tana jin wani wari-wari duk sai ta ɗauka ciki ne yasa take ji yariya ta ce babanta ya rasu wajen shekara biyar kenan dangin shi suka cinye ɗan abin da ya bari ga cuta na damun mamana an yi na hausa abin ya warke ashe ya lafa ne daga baya kuma tashi an yi na hausan ya ƙi dole muka je asibiti aka ce sai an yanke nonon tayar da aka yanke gashi ɗayan kuma ya kama wanda wannan karan ta ki yarda a yanke sai dai magani da take ta sha gashi ba mu da mai bamu sai dai mu yi bara mu sami na abinci wata wacce muke bara ta ba ta shawarar mu zo Abuja za mu iya samun wanda zai ɗauki nauyinta a duba ta a babban asibiti Allah ta warke shine abin ya kawo mu Abuja muna bara duk inda muka ga kango sai mu kwana abin mu wata rana na samu labarin mijinki akan yana taimaka ma mutane wata wacce muke barata raka ni ofis ɗin shi nan muka zauna muna ta jira amma shiru bai fito ba muka wuce wata rana na kuma komawa ni ɗaya a nan naga ya fito zai shiga mota shi da masu bashi kulawa gaba ɗaya sai na kasa zuwa wajen shi haka ne ta zuwa amma ba na iya yi mishi magana daga ƙarshe masu gadin wajen suka ce kar in kuma zuwa shine bamu sake haɗuwa ba sai da na gan shi a asibiti direba ɗin shi ya fike ni salma ta tausaya musu sosai ta ɗau alƙawarin za ta sa Mahmud ya taimake su. Salma ta Mahmud bayani akan yarinyar da mamanta shi ma ya tausaya ya ce zai sa a kai ta asibiti ko Allah zai sa a dace. Salma ta ji daɗi tare da yi mai godiya ya murmushi ya ce sai ki faɗa mata su shirya gobe sai a kai ta. Nan Salma ta ce to tare da tashi ya bi ta da kallo yana murmushi ganin yadda ta tashi tana mishi ganin yana murmushi ya sa ta bi shi da ido tare da faɗin lafiya dariya ya saki mai ƙara ya ce babu komai ta ɗan ɓata fuska ta ce akwai mana ka faɗa min ta tashi ya zo kusa da da ta ya ce i love you murmushi ta cikin jin daɗi ta ce i love you too my dearest husband sannan ta fita salma ta shiga ɗakin da sallama salamatu ta amsa tare da faɗin sana'anci, yanzu nake son in zo wajen ki in ji ko kina son wani abu salma ta yi dariya tare da faɗin ina mama ta ce tana bayi Nan Salma ta zauna suna ta fira da takwaranta har mama ta fito daga bayi. Salma ta ce sannu mama. Nan ta yi murmushi tare da faɗin yauwa ya jikin naki. Salma ta ce da wato ta ce da sauki nan ta ci gaba da magana. Gobe da safe za ki shirya za ku asibiti. doctor ya duba ki. Mama ta kalli Salma da mamaki ya aka yi ta san ba ta da lafiya. Ko dai ta ji warin da take yi ne? Salma ta kasa ta da faɗin Salma ta faɗa min komai insha Allah za ki warke kuma za a dace da yardan Allah mama ta ce na gode Allah ya saka da alkhairi da ana samun irin ku masu taimako da talaka ya ji daɗi Allah ya ƙara arziki Salma ta amsa da amin Salamat ta ce anti Allah ya saka miki da gidan aljanna ina son mamana ita ɗaya ta rage min ita nake gani in ji daɗi ciwon yana damunta sosai ba ni da wani jin daɗi kullum ina kwana da fargaba amma a yau zan yi bacci cikin jin daɗi salma idan ta ya ciko da kwalla ta ce ta kwarata insha Allah komai zai wuce babu abin da zai same ta ki ci gaba da addu'a sun ɗan taɓa fira sannan ta tashi ta nufi gefen su fauziya gaba ɗaya ta shiga damuwa komai ta yi baya yi gashi tana ta kashe kuɗin har ta gidajen da take da shi ta saida nan dai kawai ta ga ta samu mahmud sannan abin da ke cikin Salma ya zo ba da rai ba yadda ta je wajen boka ko nawa ya ce za ta bashi dan dai ta ga ta sami biyan bukata amma kullum kamar ana ƙara sa ma Mahmud tsanarta Ka Hajiya Binta ita ma ta dawo wajen Salma komai ta sa a yi a kanta shi ma ya ƙi aiki amma duk da haka Fauziya bata sadu da ba ita da mahaifiyarta washe gari da safe kamar yadda Mahmud ya ce za a kai su asibiti hakan ko aka yi Salma ta ce ya bari su je tare ya ce a'a baya son tana fita kar wani abu ya sami bebi ɗin shi haka ta hakura direba ya kai su Mahmud ya ce ya tsaya musu komai hakan ko aka yi sun je doctor ya duba ta ya ga ɗayan wajen da aka yanke sai kuma ɗayan da ya kama ya ce dole sai an miki aiki ta wajen gefen breast ɗinta akwai wani bakin abu da ya fito shi ma ya ce za a yanke shi ta ce doctor idan aka cire zan warke kuwa ya ce insha Allah Dan ta ce to ta yarda ya ce ta zo jiba a mata aikin nan suka tashi suka fita ita dai salamatu gaba ɗaya hankalinta bai kwanta da wannan aikin ba sun dawo sun masalma bayani ta faɗa ma mahmud ya ba ma direba kuɗi ya ce ya biya komai da komai kafin jibi ɗin matar gaba ɗaya ta shiga cikin damuwa tun da suka dawo babu abin da take sai gumi da hawaye salamatu ita ma ta shiga damuwa tana ta rarrashi amma sai ta ce ina ganin kamar ba zan tashi ba Yarinyar ta tashi da sauri tana kuka ta yi gefen su Salma a nan ta ganta ita da Mahmud a falo. Salma ganin yadda ta shigo cikin tashin hankali tana kuka yasa ta ce Salma lafiya kuwa mai ya faru ta ce mama ta kasa magana nan Salma ta ce mai ya same ta Mahmud ya ce mu je mu gani suka fita suka yi ɗakin suka ganta tana ta kuka Salma ta matsa kusa da ita ta ce mama mai ya faru wani abu aka miki ta yi ɗan murmushi ta ce babu ko ɗaya ina ganin kamar wannan ciwon nawa ba zan tashi ba ina tausaya ma yarinyar nan ban san wani hali za ta shiga ba ba ta da kowa sai ni salma ta ce mama ki daina faɗin haka cuta fa ba mutuwa ba ne ta yi murmushi ta ce haka ne ta kama hannun salma ta ce don allah ki min alkawari ko da na mutu ban tashi ba ki riƙe min yarinyar nan har zuwa sanda za ta yi aure sama ta waiga ta kallon mahmud ya ɗaga mata kai Alamar A eh, ta ce na miki alkawari zan riƙe ta amana balle ma insha allah za ki tashi ta ce na gode Allah ya saka miki da alkhairi Salma wani kwalla ya zubo mata ta amsa da amin salamata babu abin take sai kuka Salma ta rarrashe ta tare da faɗa mata cuta ba mutuwa bane ta yi haƙuri kamar yadda doctor ya ce su koma haka suka shirya suka tafi wannan karan har da Salma an kai ta ɗakin tiyata nan doctor uku suka shiga salamata gaba ɗaya jikinta ya yi sanyi tana tuna abin da ta faɗa mata jiya da daddare ko bayan raina ina so ki zauna da wannan baiwar Allah bisa amana ki ɗauke ta tamkar ciki ɗaya kuka fito sannan ki riƙe maraicin ki don Allah kar ki manta ko ki ce Salma ce ta katse ta tare da dafa ta ta ce ki hakuri. insha Allah za ta tashi ɗauke sun yi wajen awa uku kafin suka fito kowanne a sanyaye salamat tana ganin su ta tashi da sauri tana tambaya ya cikin mamanta duka suka mata shiru har salma ta ƙara so ta ce ya jikin nata da fatan an yi sa'a ɗaya daga cikin doktor ɗin ya ce hajiya sai dai ku yi haƙuri allah ya mata rasuwa salamat ta saki ihu tare da faɗuwa ƙasa su mamma na aka ɗauke ta aka emergency da ita aka ba ta taimakon gaggawa cikin ikon allah ta farfaɗo sama na kusa da ita ta ce anti da gaske mama na ta rasu ba zan sake ganin ta ba nan salma ta riƙe mata hannu tana faɗin ki haƙuri duk mai rai mamaci ne mu ma lokaci muke jira yanzu ki bar wannan kukan addu'a take buƙata ta ce anti ban taɓa zama ban taɓa zata mama na sata da su yanzu ba me yasa ni mutuwa bata ɗauke ni ba salma ta toshe mata baki tare da faɗin kar ki yi saɓo, salamatu allah baya barin wani dan wani ya ji daɗi ki mata addu'a Allah ya gafarta mata a daidai nan Mahmud ya shigo gaba ɗaya yarinyar ta bashi tausayi ya mata gaisuwa tare da mata nasiha daga ƙarshe ya ce bari su tafi don a mata sutura don salamat ta sauko ta ce su wuce tare ta mahaifiyarta na ƙarshe hakan ko aka yi doctor ya ce za ta iya tafiya gidan hajiya binta suka nufa ga mutane sun taru an mata sutura aka kai ta gidanta na gaskiya duk wanda ya ga salamatu sai ya tausaya mata musamman salma da aka ba mu amanar ta ita ce yanzu uwa a gare ta sai da aka yi uku suka koma gidansu fauziya ko leƙowa ba ta yi ba bayan sun koma aka gyara ma salamatu wani ɗaki a gefen su salma kullum za ka ganta ta yi shiru tana tunani salma in ta ga haka da ta mata nasiha cikin salma ya kai wata bakwai mahmud kullum in ya fita ya ga kayan yara sai ya siya na mata da na maza salma in ya kawo kayan ta yi ta dariya fauziya gaba ɗaya ta fita hayyacinta domin yanzu komai nata ya ƙare malamanta duk sun cinye kuɗin amma duk da haka bata sadu da ba tana ganin za ta yi nasara idan ta rasa wannan in ta ƙara mallaki mahmud za ta samu wanda ya fi shi yayin da salamat take zama tare da salma wata rana suna fira salma take ce mata wai salamatu kina da saurayi kuwa ta yi ɗan murmushi ta ce a'a anti ba ni da kowa ni ba na sha'awan saurayi domin maza ba su da kirki amma ke kin yi dace inda zan samu irin namiji mai halin mijinki da na more Salma ta yi shiru tana kallonta har Salamat ta lura da shirin ya yi yawa sai ta ji wani iri akan maganar da ta mata ta ce anti ki haƙuri ina bata miki ɓata miki rai Salma ta yi dariya ta ce zaki auri mijina cikin zabara Salamat ta ɗago tana kallonta to masu sauraron mu mu ma sai mu ce anan mu dakata sai ku biyo mu cikin shiri na gaba ga dai Salma ta tambaye Salamat za ta auri mijinta shin Salma da gaske take mata ko wasa duk dai ku biyo mu cikin shiri na gaba domin mu da wannan abu zai kaya mun gode